assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau asabar takwas ga watan rajab idan mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin takwas, daidai da sha biyar ga watan aithril shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin taisirul wahab fi ilaji zahiratul irhab ala dawi sunnati wal kitab tashkhisud da wa wasfid dawa wallafan ma'ali sheikh al-ustaz dr abdurrahman bin abdul aziz as-sudais الرئيس العام لشؤون مسجد الحرام ومسجد النبوي imaman wa khatibul masjidil haram wannan littafi wani irin baiwa ne da sauƙi da sauwaƙe wanda allah mai tarin baiwa ya ma al'umma dangane da magance abin da ke faruwa ya yaɗu kuma ya bayyana ya zama alaƙaƙai da ƙiƙiƙaƙa dangane da abin da ya shafi ta'addanci a yau a duniya da aka kalama addini kuma waɗannan bayanai a bisa nazariya da haskakawan alkur'ani da sunna ba a bisa surutu da kargaɗe da cara irin na kafirin yamma da za a ɗauko ƙungiya ko wata ma'aikata a ƙasan ingila ko amerika ko faransa ko germany a cewa waɗannan ne za su zo akwai ƙwararru da za su bayyana wayan da 'yan ta'adda suke ƙarya suke ba za su iya ba kawai kungiyoyi ne da ma'aikatu da kamfanoni da aka kafa saboda wayan an shi kudin kasashe masu tasowa amma asalin yadda ake maganin irhab eh malaman musulunci ne kada za su iya faɗi su ma ba kowane mashirmanci ba domin wannan irhab annabi ya fara fuskantin shi a lokacin da yake raye sai da abin bai tasiri ba kuma wannan irhab din ta'addanci tun lokacin da Allah ya halicci annaba Adam aka fara shi saboda shi dan ne dan boko haram na farko a duniya shine ba khawarijan farko me ake ce mai irhab ba sai mutum yi khuruji ne ke wannan irhabin ba shine fada da manufofin wani shugaba da kokarin sai an bata wannan manufofin ko ta halin kaka shi ne abinda shaɗin ya yi kisa yanzu wannan tashkisu da wa wasu dawa a gano ma asalin cutun inda take sannan a gaya ma yadda maganin yake sai wanda ya san wannan yan san da Allah madaukin sarki ce malaiku ku sujada ga annaba Adam shi sai ce yaki ku kalla Allah ne fayi shi inda Allah zai ce kun fayakun a kan shaɗin ya mutu ba zai mutu ba amma Allah ya kashe shi sai aka ce kai me yasa kai kaza ka ji fata bayyano kenan amma kuma Allah ya fi shi sanin me yasa yayin kai mun ce kai kaza me yasa kaki sai ce ana khairun minhu ni min narin wai ya fi annabi adamu alkhairi saboda an yi shi shedan da wuta adamu da yumbu kirikiri yaki aka ce to je ka Allah ya tsine ma albarka ba dan yafi karfin Allah ba sai ce to Allah ina son a dan daga man kafa zuwa wani lokaci ku Allah in ana son a yi maganin ta'addanci a ko'ina ku to 'yan ta'addan akwai abin da za a yi musu ba kisa da ɗauri da duka da kyara ba wallahi akwai abin da sai an musu sai ga abin ya mutu waɗanda ba su shiga ba akwai yadda za a gamsar da su da bayanai kuma akwai abin da sai an masu kuma ita gwamnati sai ta gyara zamanta in ba ka ba waɗanda ka rage kake ganin naka ne ko 'yan ta'addan na sai sun ɓata su sau da shi shine jagoran 'yan ta'adda na duniya baki da kawai sai ce allah akwai abin da nake so a yaman sai aka ce mai kake so kaga dan tawayen Allah ne da tsiwa da rashin kunyan da yi ko amma ka ganin yana magana ana sauraron shi amma kai shugaba zai ka ce kai ba za ka sauraro kowa ba saboda kaza saboda kaza saboda me saboda me su zuwa saurari su me ya ciki duk da yana karanta a social media ne ban da tabbacin gaskiyan abun a farko-farkon hatsaniyan boko haram tun kafin su girma su zama haka ai akwai lokacin da suke ta cewa sun turo wakilai da za a yi sulhu da su ko wani lokaci wakilan na zuwa sai a rike su wani lokaci wakilan na zuwa a hanya sai yi jama'an tsaro su kashe su to duk wanda ya tada kayar baya a ƙasa sai ya samu wasu miyagu a ƙasan sun mara mai baya sai ya samu wasu miyagu a ƙasan waje sun mara mai baya domin akwai dillalan makamai in ba a rigima su za su ci ƙasa ne sai an tada rigima ne za a zo su siyar da me da makaman sannan su samu abinci ana fatan kun gani to duk hanyar da shugaba zai bi dakila wannan zai nemo tebi sai Allah tambaye shi ɗin me kake so sai ce an anzirni ila yawmi yub'asu sai ce a dan daga mun kafa har zuwa sanda za a tada kowa kaga makirci irin na irin na shedan ko to ko za a yi zaman tattaunawa da 'yan ta'adda masu ta da ƙayan baya ko ba a kai 'yan boko zalla da masu mulki zalla in ga kai waɗannan ku kun faɗi ƙasa saboda su wanda suke ta da ƙayan bayan suna ma masu mulki da sarakuna da 'yan boko kallo ne wani irin kallo da kura take manama yanzu waɗannan shegun har yau suna raye ba a gama da su ba kallon da suke masu kenan sannan ka zauna kuna magana ku kallon da suke maku kenan kallon ɗagutu sannan za su yi maku wayo su jefe ku da wasu kalmomi cin da ku ba ku san addini ba sai ta maku ruwan ayoyi ku kasa gane mai suke faɗi to sai a ji a nemo ƙwararrun malamai faɗaka ku ba jami'a za a je ba ƙashin da za a je jami'a ne a ɗauko waɗanda suke arabic department larabci kawai suka iya cin da ai ba larabci za a yi ba inda hudu ba za a rubuta sai a sa sashi ta surutun iska ya sauka wasu zai Allah ya wasu su siya ba an tashi ke na magana ya kare kun gano wannan da ke ku kuma ba surutun iska za a yi ba a ci a ja ɗibo waɗanda kawai suka kanta islamic studies yana magana ɗan boko haram na mai dariya ya ja a ya ce kai arne ba ka ake janta ba to da yawansu ba da turanci zai karanta addinin ba za a je a samo dakakkun malamai ne wanda sun san harkar an tashi an yi zama da su za su gane duk kodiyan maganan 'yan ta'adda yanzu gagar shaidan ya yi Allah ta'addanci fa nan ba sai ce an zurni ila yau mai ba sun inda Allah ya sa hannu ko to yadda Allah ba zai mutu ba shaidan ma ba zai mutu ba sai Allah ya ce ka minal mundarin za a daga ma kafa amma ila yau mil wakatil ma'alum ƙarya kake an gano ka ana busa ƙaho na bargo kai ma za ka mutu in ba ka ba sai su faɗi magana sai kuje kun yadda sai an je an yi nazari sai a gano ba haka ba ne kuna canza kun shiga matsala sai an samu kwanaye da suka sun yadda su ibn abbas suka zauna da su irin yadda su sayid na ali suka zauna da su irin yadda malaman farko suke ta zama da su sai sun sun yadda ke saboda theorin iri ɗaya ne sannan ka zauna dan ta'adda kar ka dauka wai duk abin da ka kawai ce yayi da ku zai aiki da shi sai ya shirya maka makirci kaga iblis abin da ya nema ba an mashi ba kuma Allah ya san me zai sai kalla Allah ya ce an ra'aytaka ka ganka kai dinnan Allah abin nan da kai man waɗannan ko wannan da kai man wannan bakin saboda shi to wallahi duk wanda ya haifa 'ya'yan shi da jikokin shi na batar da su zan je in tsaya a hanyar da kake so a bi in ta kau da su zan biyo masu ta dama in biyo ta hagu ta gaba ta baya wala ta jido aksarahum shakiri ya gaya ma Allah wannan tun fa ba kai adamu aljanna ba duk aka yi wannan ci ba daɗin kaga shaɗin yana cin yana ta shiri yana ta shiri haka yan ta'adda suke din da baka tsammani ko suna nan suna shiryawa shin da ogansu ma abin da yake nan Allah ma da ya san komi kenan aka dauki Adam aka sa shi aljanna aka ce kakke kaza kakke kaza ku kalli makircin iblis sai da ya san yanda ya shiga kalli tsaron aljanna ya tura wasu wasu ya je abin da zai yasa diyan da kuke underrating yan ta'adda ko ku dena diyan da kuka saman ma waje tsaro ku sun san yadda za su yi penetrating wannan tsaron za a zo ana cewa ai boko haram suna ɓaciya ba wani ɓatan da suke yi za a duk wanda zai wuce daga nan zuwa nan duk jami'an tsoro sun tara ko'ina amma sai ke mamakin waya aka yi aka shiga da makami wurin da farko al'amarin da suke kafin a gane su ku. tsohuwa za a samu mai tallan zogale sai a zuba mata harsa sai a kasan zogalen ta ɗauka da zote masu sojoji sannan ku yaya na na gajiya kada kada tana wuce dama an sai zogalen tana za ta ajiye masu inda suke so su wuce can zai ga gurgu ya zo ya wuce da keken guragu zai shiga waje ana gan shi gurgu ne sannan guda aiki ya ce cewa sannu sai ka haso jama mai imani ya bai sadaka sun ko karkashin an pieces din bindiga an zuba inda yake zaune sit din ya wuce masu da shi ya zuwa caje sai su wuce cin da ya ba a rubuta a goshin su bane suna zuwa duk inda waɗannan abin suke ko sai tsatsanta inda ba a san a shiga da abin an shiga sai sun je sun gama tsiyata kun da za su yi duka kun gano wannan waɗannan makaman ƙarshenta da irin waɗannan guragun za a zo ana taimaka ana zuba masu gawa a keken gurgunsu suna tura ƙila an kwashe makaman nan da na an zuba masu inda suke zaune sai a ce ai sun gama ɓannan sun tabi ko makaman ma ba gani ba sun tabi da abinsu shi sa yadda ba ka tsammani ko kana ganin ka shirya kaza sun shirya wanda ya fi naka an gano wannan ko kuma misali ana da wani babban mutum da ake girmamawa an gayyace shi taro ana son a shigar da abin da za a shigar za su iya zuwa gidan shi same shi kidnapping iyalin shi a bashi abin da ake son a bashi a ci ga inda za ka je ka aji kaga in ya zo wuce ba wanda zai bincike shi ɗaya zai wuce masu da abin su tsab sai an ji wajen yi waya ce to abin ya kai wakilin sai je duba eh ya kai eh to shikenan sai a saki iyalan sai ku ji abin da ba ku yi tsammani ba an yi wannan ba iyaka a duniya an yi gini sai ke mamakin ya aka yi aka shigo da makami wuri kaza ya aka yi duk in ka kasa fahimtar wannan ko ka karanta Kur'ani za ka ji yadda ake shigar da shi shine shedan ya aka yi shigar da wasu wasi gidan aljanna bayan an kore shi sai da ya san yadda ya shiga ya makirci ya fitar da adamu da gidan aljanna kuma sai da gaya mashi inna haza aduwwul laka wani zaujika amma bai to shedan ne dan ta'adda na farko to ya ke maganin shedan jami'an tsaro sun san da ake maganin shedan ne sewa Allah sai malamai addini ana maganin shedanin da ya sa shedancin ta'addanci a ransu ko za ka san ba ta'addancin to sai an zaunar da su an gamsar da su sun amaye da abin da ke ransu duka wai zai a kama ɗan boko haram wasu ya ce an ji ana koya mai sana'a <laughs> mutumin da yake son ya shahada ya je aljanna wai kada kowa mai sana'a saboda baka san me kake yi ba sai an zaunar da su malamai sun gamsar da su sun tuba sun gane abin da suke ba daidai ba ne da ilimi ba sai an kura dalilansu kaf an loda masu wasu sababbi sannan sai a ce akwai a sana'a amma zai iya maka malakon kusan dalili idan ba hawarije ya zama daga tsatsan shi a yake koto sa da taƙiya in yi zama ba khawariji da ya bayyana daga tsatsan ahalus sunna yake ko bai da taqiya sai dan boko haram yazo in daga tsatsan ahalus sunna ya fito an kace kai dan boko haram ne zai ce eh ba zai ƙarya ba ba zai taba shi ba shi bane amma in yana da alaka da shi'a ko tunda su komi akwai akwai sufa a cikin su akwai masu tsafi a cikin su khawarij ne amma yana tsafi to wannan yana da alaka da sufanci ne dan boko haram ne amma dan dariqa kun gano wannan da kyau ko dan boko haram ne amma dan shi'a dan boko haram ne amma dan sunna kun gano wannan da kyau ko su sun diba a ko ina ne shi yasa ita dabi'a ce har kiristoci akwai a ciki ya gano ga san wannan zaka ce ya samun kiristoci a ciki a ai harkan ta shedanci yayi to yake maganin wannan zahiratul irhab din wanda suka dauki makami to sai ku cinna masu sojoji wanda suke cikin gari yanzu ake ƙara ƙyanƙyasan su da da ake bullo musu sai ka san asalin yadda cutan ta samo asali sannan yadda aka san yadda za a magance su hisa jonathan ya ce a cikin gwamnatin shi akwai 'yan boko haram ba ƙarya yi ba cikin masu mulki wanda ya fara harkan boko haram shine shedan a shine wa fir'auna fir'auna dan ta'adda ne ba khawarije ne shine wanda ya fara kashe jariran banu isra'ila yana rayar da matansu haka ne shi sa fir'auna shine ba hawariji cikin masu mulki na farko da haka ake ta samun su to ya annabi Musa yin maganin makircin wa fir'auna jama'a sai da aka rika zama ana tantancewa suka dinga buga mukabala tsakanin shi da shehunan fadin fir'auna mun gano wannan da kyau ku sai da aka yi zama ba ku san hamshakin zaman muƙabala da aka yi da shehunan da manya-manyan malaman fadin fir'auna ba wa an yi sharan nasu duhan ku san wannan ba to sai an yi wannan da su annabi ibrahim sandiji ya zauna da ɗan ta'addan zamanin shi ne sarki lamarudu shi ma sai da suka zauna suka yi bayaniyan dalilai da hujja aka kai shi ƙasa jama'a kuna ganewa to amma waɗannan abubuwan sun ce a'a ba su bukata to suna dinda za su Allah za ku yi ta yi ne ba ku kare ba saboda kuna kashe wasu ne wasu suna ƙara shiga kuna kashe wasu ne in waɗancan da aka ratsa a daji ko to yi zaman to an daƙila sababbi masu shiga to za su kare waɗancan shi ne abin da sai da na aliyu masu shi za su ba su sha wahala cancan da su ba to da sai na ali mafi aksarinsu ya amfani da ilimi da shi da su ibn abbas sun gamsar da su to a lokacin da ake gamsar da su ko to su kuma shugabanni a nan bangare ɗaya sai sun gyara tafiyansu sai sun gyara makansu zama in kun sai sun gyara tafiyan sun gyara makansu zama kun samun da nake nufi waɗannan abubuwan kuliyatul khams sai sun gyara shi diya da aka gamsar da ɗan boko haram ya gane abin da yake kuskure ne idan shugabanni ba su tsara waɗannan abubuwa guda biyar da shari'a ta ce dole kiyaye ba ko za su ƙara komawa duk gwamnatin da ba ta tsara waɗannan abubuwan mato a zalima ce to kuma ba abin da ke haifar da su su yi ƙarfi su yi tsiyako to sai sanda ka koma zalunci ai shaɗan bai yi ƙarfin da ya yi ba sai da ɗan annabi adam hassada ta kama shi ya kashe ɗan uwan shi kun gano wannan da kyau ku don abin da ke yunkuro da ta'addanci na khawarij jama akwai mai hassada da ganin kyashi da son kuɗi da mulki na abin da ya ke shaɗin kenan hassada san matsayi san mulki da san kaza ya matsayin da yake sa ran ya samu za a bawa za a ba adam shi ne? Shar'auna tsoron da yake da shi kenan kada matsayin da yake da shi annabi Musa ya an shi an gano wannan to su ma waɗannan khawarij din abin da ke samar da su kenan malam wani ya samu ɗaukaka ya samu fice, ya shi kaɗai ya kaza kun gano wannan da kyau ku sai bayyana to idan aka kiyaye addini aka kiyaye nasaba aka kiyaye hankali aka kiyaye me eh eh a'a ai guda hudu muka yi din tsara addini sai me annafsu sai me al'akal sai me annasab aka tsara waɗannan ku to abinda da ke tunkuro da hawarici in sun yi magana kowa ya gane su ku shine na biyar ɗin nan hibzul mali tsara kuɗi ƙur'ani ya ce kakkubar kuɗin gwamnati ya zama wasu shafaffu da mai ne kaɗai suke amfana a kai ya kuna dulatan bainal agni ya iminku. in ya zama dukiyan gwamnati ko wasu ne kaɗai suke amfana da ita ko to kun bude kofan ta'addanci kuma kalla da kyau yanzu duk wanda yake da kusanci da wani gwamna za ga yana darawa yana washar-washar haka ne inda baka da kusanci da su baka isa ba wallahi ko kwangilan nan da aka ji an ce an yi tanda kowa ya ja ƙarya ne ba ƙarya ne za su fitar ne kowa zai kawo sai a zuwa samu malamin na ce kawo kamfanuka guda biyu sau da yana tare da su ne don shi ya amfana kai kawo guda kaza kai kawo guda kaza ba wani talaka da zai je da kamfanin shi kawai je ya samu haka siddan ƙarya ne ba wannan wancan zaluncin dai da ake a gwamnatin baya shine dai suke yi ba ta sake zane ba duk miyagu ne jama'a mun gano wannan wannan ya haifar da wannan bala'in kuma ƙur'ani ya hana wannan kar ya zama ku ne kawai da ku da kanku hoke wanda kanku ba ba mu hana ku ba na kusa da ku mukamai ba amma kuma yanda kuka samu sassaucin rayuwa to kowa ma ya samu wannan sassaucin rayuwa yana daga abin da ke hana ta'addanci kuna za ku hawa mota mai kyau mai ac za ku zauna gida mai kyau ku auri kyawun 'yan mata ku ci mai kyau ku sha mai kyau ku sa tufafi mai kyau 'ya'yan ku je makarantu masu tsada ku je asibitoci nagartattu duk san ke son umara da aikin hajji da holi a kasashen waje ku je talaka na nan bai na kallon ku ba akwai wanda bai zuwa makaranta akwai wanda shi ɗan shugaban 'yan ta'adda yana zuwa ya kyankyasa mai magana ko zai kyankyasa mu mutum ɗari daga lokacin sai mu ga a ci daɗin lafiya magani jama'a kuna gane wannan da ke ku sai an kula da dukiya idan kuma kulawa da dukiyan nan bangarori biyu sai an tsara dukiyan da 'yan ƙasa suka nemo ma kansu inda baka bari ana kidnapping ɗinsu ba a ce sai sun ba da kuɗi sai ka tsara wannan sai ka tsara dukiyan yadda 'yan fashi da makami ba su an she musu ba sai ka tsare musu dukiya ta yadda za ka gyara titina yadda ba za su biyo hanya motocinsu su faɗi sai asarar kuɗi da dukiyar da suka ɗora masu ba sai dole ne ka sa waɗanda suke da ilimin addini a kasuwanni kada 'yan tasha su daga cutar da mutane haka kawai ta hanyar yi masu 419 da dabarbaru suna sai da masu rababban abubuwa suna da barbarin an shi masu kuɗi dole sai kayi wannan dole sai an sa mutane imani yadda ba za a zo ana adashi wasu su ƙizibi su cinye kuɗin mutane ba kun gane wannan duk waɗannan abubuwan ba sai an sa an tsare su Allah sai an tsare su ta harkar riban nan wallahi jama'a sai an hana ta harban karkan kaza duk harkan kuɗi ne duk wani ciwa-ciwa haka kawai an gane wani kawai sai zai ciwa yana da haƙƙin kaza akan kuɗinka kun yi da wajewa ne tun asali in ba ku yi da wajewa ba tun asali bai halatta mashi an gane to wannan a taƙaice a duniyar talakawa kenan mafi mahimmanci shine malu daula shine malu lahil lazi'a a takum dukiyan ƙasa da Allah madaukakin sarki ya daura a hannunku kun tsare yanzu ku da kan gobe kuna jin irin yanda ake filfilo da miliyoyin kuɗi da a rediyo za ce dubu so dubu so dubu talaka ya ji kamar zuciyar shi za ta buga haka ne yanzu ga mutum ɗaya ne ya ji wani kango ya tara waɗannan kuɗin an ce ina mai su kuwa ya shuru yanzu wannan dukiya an tsare take nan hmm? wannan abin ne fa ya taimaka khawarij da suka tsaya suke nazari su ga a'a wai 'yan kasuwa ne suke wancan abin aka ce a'a malaman addini suke su ke sai aka ce 'yan boko ne a sai suka ce boko haram na gamo gaskiya wahala suka ci sun juya ne yaro ya zauna tun safa har yamma yana ta karatun Kur'ani, yana ta hadisi yana ta larabci bai samu abin da zai ci ba kawai sai ga ɗan iska ya zo yana shan disko da 'yan mata yana shaye-shaye disko don ya yi boko sai da ƙarya kake haram ka yi bokon magani shi ne ba suka ɗauko waɗannan abubuwan suke ta yi da kuma wasu tunzura su da aka rika yi dangane da an ƙi kula da waɗannan dokokin allah to kaga dole ne shugabanni sai sun gyara su yanzu dukiyan kasa kawai ya kamata kawai malam a rika filfilo ne ta a banza a wafi ya kamata yanzu kaga waɗannan gwamnonin da aka ce an yi canji da su don allah ku jira allah ya kai mu lokacin saukansu a ce su kuma ka ji sun tsira Allah ya kai mu za ka ci Allah da ya kyauta da kaulihi tabaraka wa ta'ala saboda faɗin Allah madaukin sarki da ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku sake ku ci dukiyoyi a tsakaninku da banna wa tudlu biha ila al hukam kun saci kudin kuma sai ku dauki lauyoyi a je yanzu kal irin yanda lauyoyi na mugaye suke rika kwala lauyoyin gwamnati na EFCC a ƙasa sun ci kudin al'umma kuma sai ya dauki lauya ana yin wannan ko ba yi shine Allah ya hana wa tumlu biha ila al-hukam sai ce lita'akulu fariqan min amwalin nas da haka kuma sai su cinye wani bangare na kudin kuma banda wanda suka cinye da su bil ismi wa antum ta'lamun kuna sanin kuma ƙarya ne fa kisa yana daga cikin indi ana son a yi fada da ta'addanci da cin hanci da rashawa da samar da adalci cikin jama'a ko Allah sai an gyara zaman alƙalai da lauyoyin nan sai an gyara zamansu ɗari bisa ɗari yamma sai ya zama mafi yawancin lauyoyin nan an kama su an ɗaure su ba su laifin komi ba sai wanda ya karɓar rantsuwa na gaske zai abin arziki za su koshi sau da mafi yawancin lauyoyin da za gama zaman kai kansu ko sun fi lauyoyin gwamnati fasaha da zalaka da sanin aikin ma sun fi su wani fa wawa ne kawai don yana da wani dan uwa ne fa aka yi mai hanya minister of justice ta ɗauke shi aiki zai zauna da mai hazaƙa ne kun gano wannan da kyau ku ba ya ban kai ba yanzu aka zo ka haɗa mu da wanda yake ne magana yana numfarfashi ka ce wai mai magana shi ya faɗa mu mu faɗa ka gaya man ka ce wai wannan ya kada mu a zance ta yana zai fara <laughs> gano wannan inda kidayen numfashi ne za a ce to zai kada mu amma ba a daizince ba na farko ke na biyu mafi yawancin suloyin gwamnatin yancin hanci da rashawa ne ila lauyan barayin zai koma same shi a gida ya ce ja kaza mu ja kaza kai da ka da kai shi kenan gama fa zai zo kiri-kiri dalilin da ya kamata ya kawo ba zai kawo ba saboda ya ja kaya ga gefe ce kana yakin banza ne albashin ga kaɗai kake ci to dole ne sai yi wannan qur'ani ya muku ishara in kuna son ku yi maganin wannan harkar ko ku ga yanda za a yi to an yi dabo wannan hanyar ne qur'ani sai dai a rantse da shi amma ba da ya aiki da shi ba su kansu malaman addinin an ce wai ba su da abin da za su iya faɗi wajen ci gaban mulki da waye-waye kilan an ga zaɓi ya kusa za a kira su a haraba masu abin nan sai a ɗan daidaita da su shikenan in an gama kuma su ci kaniyansu ba shi gina wuce wurin ba jama'a kun gano wannan wannan ayin gaskiya tana da bukata a tsaya magana a kanta yanzu abinda yake yanzu mafi yawancin waɗanda aka yi su kotu ana bincikensu sun saci kudin gwamnati kuna tsammanin iya kada mutum da mutum da aka ɗaure tun da aka fara yau shekara biyu wallah ba su ce mutum biyu ba me yasa wata dulubi ha'ilal hukam akwai zamanin jonathan fa wanda ya cinye kudin fanshin 'yan sanda da aka je sai aka ce biliyoyi da yawa fa sai aka ce ba da dubu ɗari kaza shi kenan kawai an daidaita kawai suke shi ka ji fa na suwa ya cinye da 'yan sanda ƙarfin halin nan ya girmama shi ya ci bulus jama'a ka ke an tsara dukiyan ƙasan yanzu wancan biliyan sha uku da aka kwashi yan Allah mai biliyan sha uku nan idan aka ɗauki asibiti ɗai-ɗai ko goma-goma ma a duka jihohin najeriya aka raba masu kudin na aka siyo magunguna na gaske aka ba su talaka zai ji daɗi ko ba zai ji ba biliyan sha uku kudin da yawa ba ko fanado aka siyo na biliyan sha uku sai a raba ma asibitocin najeriya duka kowa sai ya sha amma mutum ɗaya ya kwashe su ya kai su wani ɗaki a kangon gida a Legas ya ɓoye kuma an ce mai shi ya zo ƙi mun gano wani da kyau ku ku kallo wannan abin kuma yanzu yana zuwa ku Allah ba abin da za a mashi kun san dalili zai je da lauyoyi kuma wallah sai an ba da belin shi za a yi ta rikici ne ƙarshen ta yanzu yana can yana shishiri wasu wayoyi za je hada da wannan kamfanin da wancan gani su ce kudinsu ne me yasa ba kai banki ba ana shirye-shiryen tsara su ne da za ka yi bankin ana kai kudi haka ne kudi al'aura ne ai suna bukatar tara <laughs> jawa ku gano wannan da kyau su suka sayi da yin da za su kana nan za ka ji wani sabon malkodiyan ai ba dai in dai ka zo ba dai mai gida ne zai ci a ji ɗaure ka ba a tunda ba haka zai ba to an shiga matsala in dai za a je kotu to wuta na nan kwanci a ƙasa shine abin da Qur'ani ya ce wa tudulu ha ilal hukka yanzu da a gwamnati za su yi wannan microphone ɗin ko wannan bai wuce dubu bakwai ba amma gwamnati zai fitar da naira saba'in su yi shi kwaya ɗaya wani na 10% wani na 5% wani na da kaza wani na da kaza jama'a wannan adalci ne duk 'yan ƙasa ko ne ba shi nashi fasantashin ne da aka yi haka yanzu ba ma waye na gwamnati ba makarantar addini ba wai yanzu duk abin da za a siya wai masu kula da irin waɗannan makarantun wai kwangila suke yi wai za a siya ba zane naira hamsin ne ba sai ce ɗari biyar ne sai a cire ɗari biyar sai a bashi je suna hamsin ɗari hudu da hamsin kuma yana yana yana aljun shi kuma wata ya biya shi albashi wallahi malam masu addini sun yi wannan wanda bai da addini shi kuma ya kake sun yi dukiyan al'umma ko wallahi sai an kula da ita in ba haka ba ko irhab wallahi ba zai kare a najeriya ba wasu ya ci mazidu tafsili da zalika fi sanaya hadal bahas ba da ce ƙarin bayani na waɗannan abubuwan ko zai zo a cikin tsakan bayanan da za a yi insha Allah kuma insha Allah anan za mu tsaya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu